Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Binta Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin daren yau Litinin 4 ga watan Yuli, ranar bikin samun 'yancin Amurka. a babin rahotanni za a ji cewa sojojin taron dangi na kasashen yankin tafkin chadi sun karkashe 'yan ta'addar iswap da dama wallahi 'ya'yan banzan nan sun mutu sosai wallahi wayansu sun kone wayansu sun ji ciwo kuma ciwon da ba su tashi ba wallahi ga haka ya faru za a ji cewa kungiyar ecowas ta ɗage takunkumin da ta kakaba ma ƙasar mali kasan na fama da yan ta'ada cinikayya da ake yi cikin kasan ya koma kasa tattalin arzikin ya gurbace sai kuma ga ecowas kuma sun dora musu wannan takunkumi kamar yadda aka ji a labaran mu yau ce ranar bikin samun yancin kan amurka akwai mu tafa da labaran wasanni to amma kafin nan gabinta da labaran duniya Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To a yau Litinin, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ayyana samun nasara a lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine yayin da sojojin Ukraine suka janye daga yankin na ƙarshe da suke rike da shi a birnin Lysychansk ba tare da bata lokaci ba sojojin na moscow suka mayar da hankalinsu a lardin donetsk da ke makwabta da shi lardin na daga cikin yankin donbass mai masana'antu da putin yake ƙoƙarin kwacewa a yakin da yake yi a ukraine wanda ya shiga wata na biyar bayan da a baya ya kasa hambarar da gwamnatin shugaban ukraine vladimir zelensky ko kuma kwace kiev babban birnin kasar Ukraine ta ce a yanzu sojojin Rasha na kokarin dannawa zuwa garuruwan Siversk, Fedorivka da Bakhmut da ke yankin Donetsk wanda kusan rabin su dama ke karkashin ikon Rasha. jakadan ukraine a turkiyya ya ce jami'an kwastam na turkiyya sun rike wani jirgin ruwan dakon kaya na rasha da ke dauke da hatsi da aka ɗauko daga wani yankin ukraine da rasha ta mamaye a jiya lahadi jakada vasil bonna ya faɗi cewa jirgin ya je kofar shiga tashar jiragen ruwan karasu na turkiyya ne kuma ukraine na fatan jami'an turkiyya za su kwace hatsin Ukraine ta zargi Rasha da satar hatsin daga yankunan da ta karbe tun bayan da ta kaddamar da yaƙi a Ukraine a ƙarshen watan Fabrairu. Rasha dai ta musanta duk zarge-zargen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. daya daga cikin manyan 'yan majalisar dokokin amurka da ke binciken tarzomar da aka yi ranar shida ga watan janairu a majalisar dokokin kasar a bara ta ce idan ma'aikatar shari'ar kasar ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban amurka donald trump shine ya tunzuro tarzomar don hana majalisar dokoki tabbatar da kayan da ya sha a zaben shekarar 2020 bai kamata a yi shakkar hukunta shi ba 'Yar majalisa Liz Cheney, mataimakiyar shugaban kwamitin da ke binciken tarzomar da ta auku kuma mai caccakar Trump na jam'iyyar Republican sosai, ta shaida wa gidan talabijin ɗin ABC News cewa hukunta tsohon shugaban Amurka zai kasance wani abu da ba a taba ganin irinsa ba mawuyaci a ƙasar da dama ta rabu a siyasance. amma 'yan majalisa ta jam'iyyar republican daga jihar wyoming ta ce rashin hukunta trump idan da bukatar yin haka zai zama babbar barazana ga kundin tsarin mulkin amurka trump dan jam'iyyar republican ya sha kaye a zaben inda joe biden na jam'iyyar democrat ya yi nasara amma har yau yana ikirarin cewa kurakurai wajen idayar ƙuri'u su suka sa ya kasa samun wa'adin shugabanci karo na biyu na shekaru hudu a fadar white house bari mu jamhuriyar Nijar inda wasu daga cikin maniyatan cinki suka fara komawa garuruwansu bayan la'akari da cewa zai wuya a kai su kasar Saudiya kafin ranar shida ga watan Yuli duk da cewa mahukuntan kasar sun sha alwashin kwashe dukkan mutanen da suka samu takardar visa. Wakilin murya Amurka da ke birnin Yamai, Sulemu Barma na ɗauke da ƙarin bayani. na yi hito na. da niyan yi aikin hajji in yi shi a kasa na abun bai samu ba gaskiya ba mu ji daɗi ba Malam Mansur Usman kenan wani mazaunin birnin kwatanin jamhuriyar Benin wanda tun a shekarar 2020 ya rajista a nan Nijar da nufin zuwa ƙasa mai tsarki domin sabke farali. Sai dai bayan shafe makonni biyu a nan Yamai yana jilan jirgi ya gano cewa wannan tafiya ba za ta yi ba a bana. An ka ce akwai kari da Saudiya zai yi muna to mun jira karin nan to gaskiya dai hal yanzu dai ba mu samu karin nan ba ma samu visa ma ana ma a kawo zancen zirgi yanzu. Shi ma Mika'il wanda ya sha'awar zuwa Saudiya daga Nijar a maimakon ya yi rajista a jamhuriyar Benin inda yake zaune ya tsinci kansa cikin irin wannan hali. ina kwatano ya ce mu zo nan nyame za mu tashi a da uku na wata sai na taso daga kwatano na zo malamville a memta ban saya ba gida sai na zo nyame gobe yau gobe gobe yau gobe sai na yi sati biyu na nyame mu ba ma cikin kwata din nan sai mu jira bayan da yana zuwa a tsakiyar makon jiya gwamnatin niger a ta bakin kakakinta tijjani abdulkadir ta ba da tabbacin daukan dukkan matakan ganin kowanne daga cikin manyata 794 da suka yi rajista sun isa kasar saudiya kafin shudewar wa'adin shida ga watan yuli sai dai rashin zuwan babban jirgin boeing 747 ko kuma set sankaran set da aka yi hasashen zai fara kwashe mutum sama da 500 a duk sawu ya sa an fara shakka idan wannan guri zai cika abin da ya sa wasu maniyatan suka fara tunanin komawa gida don rungumar kaddara tunda alamari ba zai yi ba ba mu koma kotunu yanzu halin nan dai ba ba mu kudin mu ba amma suka ce dai duk wanda yana so kudin shi zo ya kudin shi kudin shi na nan ba ta ba wanda nan sun ka fito daga jaspora su zo nan ni ban gani wanda ya tai cikin mu malumai su yi mun bayani cin ce kotan nan wallahi yanzu ba samu ba ko su in sun samu visa nan na yau su ba za yi a ce za kai kowa can hajjin shi abinda musulunci ya ce a yi uri ya kore shi ba a so a ce kai ka je hajji ba ka yi hajjin ba kenan ka samu lada ba zunuba zai je wurin maluma su sun ce bai so wannan ka sa niyya za ka tafi hajji to Allah ya karba hajjin mu hajjin mu kenan saura yana wurin hukuma bayanai daga sashen kula da harkokin sadarwa a hukumar alhazai ta ƙasa koho na cewa daga cikin maniyata 7,794 da suka yi rajista 5,700 sun samu tafiya yayin da ake ci gaba da fafutukar ganin dubu biyu da tamanin da bakwai ɗin da suka rage sun shiga saudiya tun wuri bai kure ba matsalolin ayyukan haji a nan nijar wani laifi ne da ake ɗora alhakinsa a wuyan ejojin kamfanonin haji da umara saboda yadda wasu daga cikinsu suka mayar da abin kasuwanci da kuma a ɗaya gefe hukumar alhazai ta koho da ake zargi da rashin sanin makamar aiki kamar yadda abin ke shafar kamfanonin shatar jiragen jigilar manyata Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya. inda rahotanni ke nuna cewa sojojin gamayyar kasashen yankin tafkin Chadi sun yi galabar da ba su taɓa yi ba kan mayakan ISWAP. Hassan mai na kaina gare ka. Bayanai da na tattaro daga yankin tafkin Chadin su nuna jiragen yakin rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin chadin sun kaddamar da wani mummunan farmaki akan dandazon mayakan iswap inda aka halaka dimbin 'yan ta'addan wani mazaunin wannan yanki wanda ya ga lokacin da dakarun saman ke wannan ruwan wuta ya shaida min cewa 'yan ta'addan sun taru ne a wani fili a shekaran jiya can wato ranar juma'a da ta gabata a jibularam da kuma sabon tumbun inda jiragen yakin suka buɗe musu wuta ba kakkautawa kuma ta kowane bangare Mutumin da bai son ambaci sunansa saboda dalilan tsaro ya mun karin bayani. Jirgi ya zuba musu wuta jiblaram da sabon tumbu sun mutu sosai da yadda kake samani. Wannan abun farin ciki ne abun murna ne aiki ya kyau. A can ɗin ma akwai bakin da yau suka zo wallahi akan wallahi ya yi kyau sosai sosai ba a taba irin wannan mutuwan ba wallahi wallahi 'ya'yan banzan nan sun mutu sosai. wallahi wayansu sun kone wayansu sun ji ciwo kuma ciwon da ba su tashi ba wallahi oga haka ya faru ko da na tuntube shi babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin chadin manjo general abdul khalifa ibrahim ya shaida min cewa lalle kam dakarunsu su suka yi wannan aiki amma ya nemi mu kara hakuri domin sai bayan sun kammala tattara muhimman bayanai za su fitar da sanarwa a hukumance. Shi ma ɗaya daga cikin dakarun da suka kai wannan farmaki ya shaida mana cewar tun da farko wani jirgin leƙen asiri ne mara matuki wanda ya gano inda waɗannan 'yan tada suka taru kafin daga bisani a tada jiragen yaƙi. domin su kai musu wannan mummunan farmaki. Alhaji Abdulkarimu Abbas kwararre ne kan sha'anin tafkin Chadin. Tsari ne wanda sojoji sun ɗauko kuma sun gano kan abin kuma a kullum suna bincike ta inda suke kafin suka yi farmaki yanzu sun gano gindin zai. ya ma gwamna yana magana a kan wannan abin cewa in Allah ya da Boko Haram babu tarke da su irin nazarin da aka a wannan farmakin da aka kai a taro gwamna ya wannan magana ya ce an kashe ISWAP a yawa kuma waɗansu yi saranda saboda tsarin aikin da sojoji da suke yi mutane duk suna ta koma garin su ya ce kuma wannan abin da aka yi na wannan karo kamar ma ba a taɓa irinsa ba tun da aka fara muna mitin ne a gama house da muka yi gwamna yake bayani yake faɗa irin kokarin da sojoji suka yi saboda haka ba abin da za mu ce sai godiya da shugabanninmu na sojoji da kuma irin shugabannin da Allah ya bamu a yanzu a state wanda kuma ba sa boyewa kuma suna bayani akan irin kokarin sojin da suke yi kuma yanzu ga shi wannan karon da abin da aka yi ya zamanto babban abu ne a cikin tarihin wannan yakin da muke fama da to irin yan bogaran da aka yi ba sai ya ta shi ba gwamna yana magana yana yaba wa sojoji hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan yanzu kuma bari mu cilla kasar ghana inda kungiyar ecowas mai taro ta ɗage takunkuman da ta ƙaƙabama ma kasar mali daga birnin accra ga idris abdullah da rahoton Shugabannin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ko ECOWAS a takaice sun haɗu a Accra babban birnin ƙasar Ghana domin tattaunawa akan yadda za a tabbatar da mulkin farar hula a ƙasashen Mali, Gini da kuma Burkina Faso. Shugaban ECOWAS Jean-Claude Cassibru shi ne ya shaida wa taron manema labarai cewa an ɗage takunkumin ga ƙasar Mali. After uh, uh, discussion, the head of state took uh, the following decision. The first uh, decided to lift all the economic and financial sanction. Bayan tattaunawa, shugabannin kasashen sun ɗauki waɗannan hukunci da ke biye. Mun yanke hukuncin ɗage duk takunkumin tattalin arziki da na kuɗi da muka ɗauka a ranar tara ga watan Janairun 2000 da ashirin da biyu Shugaban ya kara da cewa sun yanke shawarar ci gaba da kakaba takunkumi na ɗaiɗaikun mutane da kuma dakatar da Mali daga kungiyar ECOWAS har sai kasar ta dawo mulkin demokradiyya. They also decided that the sanction taken in term of recalling the ambassadors of ECOWAS member country. Mun kuma yanke shawarar cire takunkumin da aka ɗauka na janye jakadun ƙasashen ƙungiyar ECOWAS daga ƙasar Mali. Haka na nufin cewa jakadun ƙasashen Afirka ta yamma da ke Mali za su dawo domin su ci gaba da har harkokin jakadanci tsakani. Kasar Mali wacce ta yi juyin mulki a watan Agustan 2020 da kuma Mayun 2021 ta kasa biyan sama da dala miliyan 300 na basussukan da ake binta saboda takunkumin. Shugaba Jean-Claude Cassibro ya kara da cewa an ɗage takunkumi ga ƙasar burkina faso bayan doguwar tattaunawa inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta amince da wa'adin shekaru biyu na koma mulkin dimokuraɗiyya daga ranar ɗaya ga watan yulin 2022 saɓanin watanni 36 da suka kawo daga farko masanin tattalin arziki hamza adam a tijjani ya yi sharhi a kan hukuncin da ecowas ta yanke da kuma alfanun da zai biyo baya kasan na fama da yan ta'ada cinikayya da ake yi cikin kasan ya koma kasa tattalin arzikin ya gurbace sai kuma ga ecowas kuma sun dora musu wannan takunkumi to ina jin gaskiya ya saka wayannan kasashe cikin mawuyacin hali jiya da aka zauna aka jinye wannan takunkumi muna sa ran zai taimaka ma kasashen da ke daura da su musamman senegal wadda yake 70% of transaction da suke na cinikayya duka yana fitowa ta hanyar mali ne to da aka sa takunkumi gaskiya ya addabi wannan kasashe idan kuma muka duba burkina suna da boda da ghana suna da boda da mali suna da boda da niger suna boda da Cote d'Ivoire wayannan kasashe baki daya Burkina na cinikayya da su yau da aka rufe wannan boda gaskiya ya adabi kasan yasa muna sa ran janyewa da aka yi za a iya cinikayya yadda ya kamata kasashen West Africa kuma za su samu walwala wannan shekara research ya nuna mana cewa karin farashin dabbobi da aka yi yana alakantuwa da takunkumin da ECOWAS suka dora ma Mali da Burkina ganin cewa ba a iya wucewa da dabbobi zuwa Ghana, Cote d'Ivoire da sauransu to muna sa ran yanzu wannan duka an janye za a iya yin business kuma yadda ya kamata. Sai dai shugabannin Ekwa sun yi watsi da shirin mika mulki na shekaru uku da shugabannin Gini da suka yi juyin mulki a Satumba da ya gabata suka kawo. Suka ce lallai sai gwamnatin Gini ta kawo sabon jadawalin koma ga mulkin farar hula a ƙarshen watan Yuli ko kuma su fuskanci takunkumin tattalin arziki. An da tsohon shugaban ƙasar Benin ya yi boni a matsayin sabon mai shiga tsakani inda suka buƙaci gwamnatin mulkin Gini da ta yi aiki da shi tare da gabatar da wani sabon jadawalin cikin gaggawa. Idris Abdallah Bako muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris, kamar yadda aka ji a labaranmu, yau take zagayowar ranar samun 'yancin kan Amurka. Don haka na tuntuɓi wani daɗaɗɗen mazaunin birnin Boston na nan Amurka, Malam Garba Suleiman Madakin Samunaka, wanda na fara da tambayarsa muhimmancin wannan rana da kuma irin halin da ake yin wannan biki a wannan zagayen sai ya ce. Wannan rana shine kamar independent na wanda mu a najeriya misali muke yi na 'yancin kanmu da muka samu na 1st october misali to a wannan rana ana bukukula a nan america da shagululuka iri-iri 'yan uwa da abokan arziki suna ziyartar juna saboda mahimmancin wannan rana a gurinsu amerikawa kuma babban abin da akan yi shine wasan wuta a kowane jihohi a kowane gari ana wasan wuta launi-launi kala-kala iri-iri na 'yan lokaci a rana ita yau sannan a wannan shekaran akwai ɗan matsaloli na tsadar rayuwa tsadan mai fetur ne da sauransu duk dai tsadan kayan abinci ya sa wannan shekaran ba za a yi waɗannan bukukuwa kamar yadda suka saba yi ba amma duk da wannan tsadar rayuwa da sauransu ba zai hana a ziyartar juna da suke yi da wato wani abu da akan ce cook out ba wato a dan fito waje da dan iyali da abokan arziki a zauna a gaggasa nama a ci a dan shaye-shaye da sauransu to za dai a yi shi amma loki ba kamar yadda aka saba ai fataka da sauransu ba don tsadar rayuwa Alhaji Garba Suleiman Madakin samu naka kenan ke bayani kan zagayowar bikin ranar samun 'yancin Amurka. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Batun tsaro a Najeriya babban lamari ne da ya addabi mahukunta da kuma al'ummar kasar sabili da yadda lamarin ya gagari kundila domin duk matakan da aka ɗauka a baya sun ci tura. Wannan a iya cewa shi ne dalilin da ya sanya gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya ta ɗauki sabbin matakai don magance ayyukan ta'addaci a wannan jiha. Mataki na baya-bayan nan da ta ɗauka shine yin dokar da ake sa ran ta kawo ƙarshen ta'addanci wanda gwamna Bello Mutawallan Muradin ya rataba hannu a kai ta zama doka don samun hurumin da za a hukunta duk mutumin da aka kama da laifin yin garkuwa da mutane ba da bayanan sirri ga 'yan ta'adda yin tsafi da sassan jikin ɗan adam da satin shanu. kama ya zuwa taimakawa 'yan ta'adda ta kowane hanya. Gwamna Bello Matawale ya bayyana abin da dokar ta kunsa. Akwai hukunci wanda majalisa ta yi yarda da shi na cewa idan kidnapper masu garkuwa da mutane ko ko masu ba da bayanai na a ta a doki wani ko a doki wata ko ko masu kashe mutane wannan doka ta tanadi hukunci na kisa sannan kuma da waɗanda ke sarrafa ɗan adam wato kenan cultism waɗanda suna amfani suna shan jinin mutane da sauran parts na jikin mutane shi ma doka ta tanaji kisa ga wannan dokar sama sai kuma waɗanda ke ba da bayanai na siri na asatu shanu ko kuma su ta su ɗauki shanun mutane idan an kama su su kuma abinda doka wannan tacce za su yi gidan yari na ɗorewar rayuwarsu don haka ina roƙo ga al'umma jihar zamfara su ba da haɗin kai kamar da muka sa tuta na cewa a bada bayanai na masu bada sirri ga 'yan ta'adda da suke ɗaukar mutane suna kashe su ko suna karɓar kuɗa fansa za mu kafa akwati a gaban gidan gwamnati wanda duk wannan korafi kamar da muka yi alkawali cewa ba sai an san kowa ne ba illa ya ji tsoron Allah ya sani duk abin da ya kawo gobe Allah zai tambaye shi za a saka sunayen waɗanda an ka tabbatar da informat ne a sa cikin wannan akwati za a rinka buɗe wannan akwatin duk safiya ga abin da ke ciki kuma za mu yi amfani da wannan wannan doka dai kariya ce ga gwamnatin jihar bisa ga duk wani matakin da za ta ɗauka da ya jiɓanci satin mutane garkuwa da su da kuma yin tsafi tare da ba da bayanan sirri har ila yau dai gwamnatin ta jihar zamfara ta kaddamar da rindunar tsaron farin kaya wato zamfara civilian gtf duk dai a ƙoƙarin da ake na murkushe ayyukan ta'addanci ya kuma yi bayani wajen kaddamar da ita a ƙarshen makon nan wannan kuduri na gwamnati kuduri ne wanda ba mu da option dole sai mun shi na yadda za a kare al'umma za a zakalo mutane masu muhimmanci masu mutunci masu hankali wayanda za su bi doka daga masarautu guda goma sha tara na jihar Zamfara. Wannan shaida da muka yi da kuma kaddamar da wayannan jami'an tsaro waɗanda za su kare garuruwansu ne abu na farko wanda muka yi daga cikin tsare-tsare da muka yi na canje-canje da kuma kawo sauyi da ba da tsaro a jihar Zamfara. Ga shi mun kaddamar da wannan horo da aka bada. Da kuma ya juya ga rundunar zamfar JTF. Bello Matawan Lambaradin cewa yi. abin da kira na gare ku shi ne na farko dai ku ji tsoron Allah ku sani ba an yi ku gani ku kuma an kaddamar da ku don ku je ku har ta da tarzuba a garuruwan ku a yi ku ne domin ku je ku kare garuruwan ku da al'ummar sannan kuma ku bi ka'ida ta doka wajen aiwatar da wani abu wanda ba ku yi na kare al'umma da rayukansu da kuma dukiyoyinsu ku bi duk wata ka'ida da masu ba ku horo suka horar da ku akai da domin kuna yi ne a matsayin jami'ai na tsaro na garuruwan kamar da muka faɗa za a ɗauko mutane daga kowace masarauta za mu ɗauki mutum ɗari biyar kuma za a ba shi wannan horo kuma za ku koma garuruwan ku ku yi abin da doka ta tanada ya kuma gargaɗe su da cewa abin da za ku yi kun koma garuruwan ku kada ku yi tsokana don kun koma kada ku zamna wuri guda ku kai yaƙi inda miyagu suke saboda haka kada ku tsaya sai an kawo muku farmaki za ku za ku ɗauki cewa an yi ku ne domin ku kare al'umma da haka idan kuka koma da kuma tunanin cewa kun san da gwamnati tana sane da ku kuma gwamnati tana da ku haka za ku ɗauki yaƙi zuwa wurin maƙiyanmu. kada ku jira sai an kawo maku yaƙi ku ku ɗauki yaƙi ku kai kohar ɗakunan su kuma al'ummar jihar zamfara za su yi murna da marhaba da wannan aiki da za ku yi kuma allah da za a rubuta sunayen ku da gwan a jihar zamfara haka ina wuri da jami'an tsaro domin tashi tsaye daga nan an bu'a da horo na musamman ga waɗannan bayan Allah domin su fito ta yawan tsaro shi waɗannan ya na jihar Zamfara. Kuma masa duka wallafa jama'a sai da ya faɗa domin ku samu kashe na rayuwarku. Shi ko ya jihar suke kan nan matakai da aka ɗauka? Ga sani zafara. mu a yan wanda ke zama a Najeriya duk wani mataki da zauka na kawo zaman lahiya a jiha ko a sanarwa gida na goyon bayan shi bare wannan abu da ta wani jihar zama ta da musamman na duka wayan tasa masu kula da tsaro don karfafa ma jama'an tsaro a ƙasa a yan madina wani ke ba jihar da kuma shi ba kuma an ce a wuri da wanda ba a ɗauki shi duba dukkan su tun da sun zai nan shi wani arewa a su ɗauki wannan mataki to alhamdulillah yanzu mai daraja gwamna ya ɗauki wannan mataki yau na cikin maka abubuwan suke faruwa baya na ɗaukar doka ga hannu ba da an ba ba za a ga wasu yin kashi ma irin a ɗauka za a cikin na yadda za bi doka wuta wannan mataki yana da kyau kowace amma ya kasance irin wa'annan mutane wanda za kula da harin tsaro cikin suna Abdulmalik Sa'idu. lalahi gwamnatin jihar Zamfara na ta karfin ciki da wannan mataki da gwamnati jihar Zamfara ta dauka don cewa an Buhari akwai ƙarin jami'an tsaro da kwanan wanda kai yana da a akwai ɗan mutane da cikin mutum mu ne sun san sirrin mu kuma suna jin bakin ciki abin da ka faruwa to lokacin da abin da ya faru ko kuma kafin ma ya faru za su yi kokarin su ja gaba domin ganin cewa an magance wata matsala ko wata masiha da ke shirin kuwa. gaskiya wannan mataki da mai daraja gwamna ya ɗauka hakan ya yi daidai kuma wannan shi ne taimaka ga jiha saboda a sami cikakken tsaro ya kamata a ɗauke su da muhimmanci da aka fara kai a ɗauka a fara ganin ci gaba a yi sako saku da su. Yalma dai na ɗaya cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya da ke kama da yakan tashi. Saka rafi a kare da sau a Najeriya. Yanzu ga shiri na gaba wasanni a tashi. ta kudu ta doke da ci daya kwan farko kudi a gasar kwallon kwallon kofiyar afirka mata na da fata ba san ku kasan biyu ya samu adawa da ke tsakanin ne kasance wasu ne su fafata wasan karshe ta gasar ta gaba shekara ta biyu goma takwas yana najeriya ce ta sanya bugun penalty bayan da wasan nasu ya karkare kunnen bangar kwallo yau da ya zafi gaske a tsakanin manyan jiwa yana da biyu amarin da sa har ta gudu lokaci a zuwa kwaro to sai dai kuma ban dawowa da kusa ne ta fara kudu ta yunka inda ta sami zuwa biyu a cikin da bai fi mutane biyu ba amma kuma Najeriya ta sami zuwa ɗaya a Afirka kudu a na ƙarshe na wasan ya ga da Afirka kudu ke yin rukunin nasi da mashi uku a yanka saura kashi da cikin rukunin wato guri da tsona duk ke fafata wa halin yanzu na kasa kasar ce ga ta ta cikin afirka inda zan lashe tara ga watanni goma sha uku da gwanar zuwa yanzu hukumar kuma kafin na ta ɗin cikin fata ga kwallon kafashin kuma afirka ta musa kasar gwanar shirin zuwa biyu da kasar agost da farko dai a tsara ga gane a cikin yuni da yuli da kara biyu da shi amma yau an zuwa nairu rufe barci biyu da ne sakamakon rashin kyakkyawan yanayi a kasar ta Ivory Coast da za ta karbi bakuncin gasar. Dan wasan gaba na kungiyar Manchester United ta Ingila Cristiano Ronaldo ya amince da rage yawan albashinsa domin samun sukunin ficewa daga kungiyar ta united mujallar wasanni ta uk independence ta rawaito cewa dan wasan dan kasar portugal mai shekaru 37 ya aminta ya karbi albashin da ya kasa wanda yake karba a halin yanzu da ya kai fam 500 a mako rahotanni sun bayyana cewa ronaldo na fatan komawa ɗaya daga cikin chelsea ta ingila ko kuma bayan munich ta kasar jamus to sai dai an fi ganin yiwuwar komawar tashi a chelsea a yayin da aka ruwaito cewa sabon mamallakin kungiyar todd boyle ya sha alwashin ganin ya kawo ronaldo tare da shahararren dan wasan gaba na psg ta kasar faransa nema zuwa chelsea din tuni da jaridar wasanni ta miro ta ruwaito cewa wakilan 'yan wasan biyu sun gana da Boyle a kokarin samun komawarsu a chelsea din to sai dai kuma ba tabbas ko shi nema zai iya rage yawan nashi albashin ko kuma ita kungiyar ta chelsea za ta iya ci gaba da biyan sa albashin da yake kai na fam shida a mako murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. takaice dai a yau litinin shugaban rasha vladimir putin ya ayyana samun nasara a lardin luhansk da ke gabashin ukraine yayin da sojojin ukraine suka janye daga yanki na ƙarshe da suke rike da shi a birnin lischansk ba tare da bata lokaci ba sojojin na moscow suka mayar da hankalinsu a lardin donetsk da ke makwabta da shi lardin na daga cikin yankin donbass mai masana'antu da putin da ke kokarin kwacewa a yakin da yake yi a ukraine wanda ya shiga wata na biyar bayan da a baya ya kasa hambarar da gwamnatin shugabar ukraine vladimir zelensky ko kuma kwace kiev babban birnin kasar Jakadan Ukraine a Turkiya ya ce jami'an kwastam na Turkiya sun rike wani jirgin ruwan dakon kaya na Rasha da ke dauke da hatsi da aka ɗauko daga wani yankin Ukraine da Rasha ta mamaye. A jiya Lahadi, jakada Vasil Bodna ya faɗi cewa jirgin ya je kofar shiga tashar jiragen ruwan Karasu ta Turkiya ne, kuma Ukraine na fatan jam'iyyun Turkiya za su kwaci hatsin. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokaci. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Binta Yaro da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.